Wato jama'a barka mu da zuwa a wannan lokaci a kan Lifewed Media Ministry. Ni dan wanku Bashiru na samu kai kawo muku wannan, wazi a wannan lokaci. Saboda yau kuma mun dawo saboda mu ji maganan Allah daga Yahaya aya goma sa hudu da kuma aya sida. A wurin ni da mu ji maganan Allah kaman in wani kana so ka shiga aljanna abinda ya kamata ka yi ni ka sai wurin yesu kristo wurin ni ya gama mutanen duniya duka kamar ba wanda zai shiga aljanna ba wanda zai zuwa ba wanda zai iya zo wurin allah sai mai ya bi ta wurin shi to wani za ka bi wurin yesu kristo yaya ni za ka yi saboda kai kuma ka bi wurin yesu kristo amma kafin ka shiga aljanna ko dai ka zo wurinsa akwai waɗansu abubuwa hudun da ya kamata kai ka yi sannan a yafa maka zunubi abu na farko ya kamata ka yarda da yesu kristo ka kuma she kaman ka sani kaman kai dan zunubi ne kai dan adam ne saboda zunubin ka duka aka kasa yesu kristo muka karanta littafi daga roman ya gara muna kaman duka mutanen duka muna da zunubi saboda zunubin kakanmu adamu saboda si duka mutanen duka muna da zunubi mun sani haka ya kamata mu kuma sani kaman ba abin da za mu yi saboda allah ya fa mana zunubi abin da ya kamata mu yi kuma ne mu sani kaman saboda zunubinmu shi ne aka kawo Yesu Kristo, shi ne Yesu Kristo ya zo, saboda zunubin mutanen duka saboda Yesu Kristo ya cika cikin duniya, saboda shi ne za aka kase shi a binne shi sai kuma ya tashi, ya tashi kuma. Ya kamata ka san kama saboda zunubanmu shi si ya zo cikin duniya. In ka sani haka abu na uku ya kamata ka san kaman kuma bayan ka san kaman kana da zunubi da kuma ka san kaman saboda zunubanka duka ne saboda haka ne yesu kristo ya zo sai ka kuma sani kaman kafin a yafa maka zunubi ya fi da bakinka da kuma zuciyanka ka yi addu'a ka ce ma yesu kristo na san kaman saboda zunuba ne ka zo ka yafa mini zunubi ba ka yi haka ba ba iya yafa maka zunubi kafin wani ya yafa maka zunubi ya kamata kai kuma ka san kama abin da ka yi nan bai da kyau to in ka yi roƙon allah si wannan lokaci ne allah zai yafa maka zunubi abu na hudu ya kamata ka san kama ba wanda zai yi a sika aljanna misi bai zo wurin yesu kristo ba misi bai kira yesu kristo da zuciyarsu duka ba to yaya ne za mu yi haka kafin a yafa maka zunubi yesu kristo ya gara muna kaman na saya da kofanka na buka wanda zai ji ya bude kofan na zan cika wurin shi ni da kai mu zama tare kofan wani kofa ne yesu kristo ke buka kofan nan si ne zuciyarmu kofan nan ne si ne kaman kana ji maganan allah yau yesu kristo yana buka maka kofa kenan sai dai ka bude kofan nan yaya ne za ka yi ka bude kofan nan ba kofan da muka gani haka ba kafin ka bude zuciyanka yesu ya shiga zuciyanka sai dai mun karanta kuma daga roman kuma chapter 10 e wurin ni muka ji kaman kofan si sini zuciyarmu da kuma mu ka bure shi ya kamata ka bure bakinka ya gaya masi kaman ni ina da zunubi ni na san kaman ke ni, Allah ya kawo ka ya cire zunuban duka da cikin duniya ba. In ka yi wannan, ka ji haka sai ka bure zuciyanka sai kuma ka bure bacinka ka cira su ya su ka wurin da zuciyanka ya zama da kai. In ka yi wannan, an la zai Allah zai maka zunubi, Yesu zai sika wurinka, zai sika ya zama tare da kai. amma ba ka yi haka ba ba abin da za ka yi a cikin duniyan gasa saboda Allah ya fa maka zunubi ka gani kafin yesu sai wuce akwai wani macen da yake yake mutane maza ke amfani da shi to shi ne aka zo matashe suka kawo wannan mutum wannan mata a wurin yesu kristo sai shi ne aka tambaye shi kamar ta Wata yesu mun kama matan ga da kuma yana zina ana zina da ita to amma amma littafi ya gwara kamar kowanne aka yansa haka ya kamata mu kashe shi ne to shi ne yesu ya ce masa kamar wanda baka da zunubi ke ni ka yi sabo ke ne ka yi farko ka kuma ka ture wannan dushi to abinda yesu kristo ya gama mutanen farasin zuka so sun ka sani kamar dukan mutanen muna da zunubi saboda haka ba ture wannan dusi ba sai a cale matan nan to sini yesu yana gura muna kama. haka ne ya kamata kowanda ke cikin duniyan ga musin kamar muna da zunubi ya kamata mutanen duk duniyan duka musin kamar muna da zunubi ba wanda ba wanda yake cikin duniyan ga si bai da zunubi duka mutane muna da zunubi da kai kuma kana da zunubi kai da ke ji na kai kuma kana da zunubi saboda haka na cira ka ne da safin ga sai kai kuma ka yi addu'a tare da ni sai kai kuma ka shira yesu kristo a yafa maka zunubi si dai ne zai yi yafa zai iya yafa maka zunubi ba wanda zai yi yafa maka zunubi ba wani annabi da ke cikin duniya ga ko da lahira kuma zai yi yafa maka zunubi yesu kristo kawai ne si ni za in ka yarda da si si zai yafa maka zunubi in kana ji na ya kamata ka sani ka kuma san kaman kai dan zunubi ne akwai waransu mutane suna cewa su ba su da zunubi suna gan abubuwan da suke yi a cikin duniya si ya, suna lura kansu kamar ba su da zunubi ba wani da ke cikin duniya ga bai da zunubi saboda dukanmu kakamu guda ne kakamu daya ne shine adamu mun san abin da ya faru a cikin da asada inda Allah ya halitta sama da duniya ya kuwa sa Adamu a cikin wannan gonan da ya gyara shi saboda Adamu ya ya ta ya kuma noma ta ya kuma cira inda abin da yake so wurin nan ya sa kowane abinci a cikin wannan a cikin wannan gwana to wata rana sini satana ya juya kensi ya zo wurin Adamu da matansa ce musu kaman in ji Allah ya ce kai ko karku tara kowane itacen da ke cikin gwana shine matan adamu ya ce masu itana kamar si mu mun ya mutuka kowane itace amma akwai wani itacen da ke a yayan tsakanin gonan to allah ya ce kai mu tafa shi ko mu ci da si shine sitana ya ce masa kamar karya ne allah ya sani in kun ci wannan itacen za ku samu rai da kuma za ku samu wayo kamar si allah da matan ya ji haka sai ya ya taba itacen nan ya kuwa ci wani sai ya kai ma mijinta sai shi kuma ya ci da bayan Allah na zuwa wurin su sai suka boye inda Allah ya tambaye su kuma a menene na kuke si ne Adamu ya ce ma Allah kamanto na muka ji kana zuwa na mun boye da Allah ya tambaye su kama a ka ci itaken da na kai gaya maka kai ka ci ka ci kuwa shi ne Adamu ya ce ma Allah kaman saboda matan da ka bani nan sini ya kawo ya bani sai na kwace Allah ya ce ma Adamu saboda abin da ka yi ga saboda kai na sinima duniya da da zifa ne da ka ci abinci daga wannan lokaci duka abinci daga mutane da ke cikin duniya ga muna zifa na sannan mu samu abinci muna noma muna ko wahala ake cikin duniya saboda wannan zunubi saboda wannan karyan da matan adamu da satani suka yi na so shi ne siyasa ya kawo wahala da bayan haka shi ne allah ya kuma ce ma adamu da matansa kamar saboda abin da ka yi ga da bayan da ka mutu saboda kasa ne da kai da baya kuma da ka mutu a sa ke a cikin kasa saboda shi ne muka samu mutuwa ko mutum da ke cikin duniya ga wata rana za ka mutu wani ya mutu yau wani ya mutu tomorrow da ke kuma rananka na zuwa gobe na nan kai kuma da ka mutu kowane mutane da ke cikin duniya da ka mutu saboda zunubin na abin da ya sa ke baka yaka ce ma Allah kaman ke baka da zunubi shi kenan duka mu muna da zunubi siyasa dukanmu mu da mu mutu dukanmu mutuwa na jiran mu mba ba ka mutu yau gobe da ka mutu ko wata rana da ka mutu kowane mutum ni ke ni ke shugaba ni ke mi kudi ni ko abinda kake duka ke talka ni abinda kake duka ke mata ni ke yaro ni ke babba ni ke sofo ni da ka mutu wata rana duka mutane mutuwa na jiran mu saboda zunubi shi yasa ba wanda ke cikin duniyan ga zai iya ce si bai da zunubi duka mutane duka duniya muna da zunubi shi yasa nake ka shi yasa nake shiraka da ranan ga ka juye ke ka yi tuba da zunubi ka ce ma allah kaman kai ka san kana da zunubi saboda a yafa maka zunubi in ba haka ba da ka lura ka ne to wata rana za ka mutu da ka saya a gaban Allah ba ka san abin da za ka gama Allah ba da kuma littafin duka ya ce mana kamar da bayan mutuwa kuma akwai sariya to Kur'ani ya ce haka Bible ya ce haka ko wani kowane littafin da ke magana Allah ya duka mu mun san kamar gobe Yesu Kristo shi ne gobe shema zai cire mu zai saya mu za mu saya gaban shi ya ci mana magana saboda haka in ka ji haka abinda da yi roko ka kawai ne ka yi tuba da zunubi in kana so ka yi haka akwai wani addu'a guntun da za ka yi tare da ni sai za ka ce maka yin kama ni ne. na san kama ina da zunubi na sani saboda zunuban duka zunuban duniya ne ka so cikin duniya na san saboda jininka ne za mu samu gafira ina kira ka shika rayuwana shika zuciyana ya fai mini na duka saboda gobe kiyama in zama naka na wannan roko da sunan yesu su amen tun ka yi wannan roko allah ya yafa maka zunubi kenan daga yau kai mutane allah ne sai ka cire namba na mu yi fira 0249251594 wato jama'a assalamu alaikum